yau za mu majalisi na shida a cikin majalis mu na tafsirin alkur'an na tara majalisi na tara ya lai za mu kowa baya kan Eh, majalisi na tara insha Allah a cikin majalisin mu na tafsirin alqur'ani da muke a wannan masallaci na alqur'an a wannan gari na mu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan mu na musulmi baki daya yau tara ga watan Ramadan hijira ta 1444 wanda sai sai daidai da 31 ga watan uku shekara ta 2023 ta miladiya a za mu tashi aya ta 46 a cikin a wannan sura muna roƙon Allah ya haska zukatanmu da hasken alkur'ani Allah kuma ya fahimtar da mu ayoyi a cikin sa kafin nan za mu amsa tambayoyi kamar yadda aka saba wannan ya turo tambaya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya kara mu malam lafiya da tsawon rai ne, albarka amin malam game da maganar da aka yi jiya kafin a tayar da sallah akan haɗin sahu na mata malam mutane suna tsare waje su saka sallaya da kujera kuma idan ba su zo ba aka tayar da sallah aka cike sahun idan suka zo sai su nemi su yi rigima malam me hukuncin wannan a wanda ya sanya a tsare waje a cikin masallaci ba shi da asasi mutum ya zo ya tsare waje a saboda waje a cikin masallaci kamar wajen mina ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace almina munaful liman sabaq mina wajen da mutum zai aje zai sunkuyar da raƙuminsa ne ga wanda yake shine ya riga zuwa sai dai idan mutum yana a wajen ya tashi ya fita babu laifi ya sanya alama domin za ka nuna shine a hakko da shi shine yake da haƙƙi akan wannan in fita ce wanda yake zai je ya fita nan kusa ya je ya dawo saɓanin wanda zai zo a ya yi sallar asuba a waje ya aje shimfudarsa da zai dawo ba sai a zahar ya ce ya gaji wannan wajen wannan fita a bisa al'ada zuwansa da azahar sabon shiga ne ba dawowa ba ne amma kamar mutum yana zaune a waje ya tashi ya je zai yi alwala ya dawo to babu laifi yana da wannan haƙƙin kamar yadda malamai da suka yi bayani a cikin ahkamul masajid kamar azzarkaci a cikin littafinsa na ahkamul masajid ithaful sajid bi ahkamul masajid ya bayyana wannan sannan shi waje da kake da shi a cikin masallaci wato ka mallake shi mallaka in ka zuga ka mallake shi ba ka mallaki wajen ba ka mallaki amfana da shi ne saboda haka baka da ikon alal misali kace za ka sayar da shi ka ce za ka zo ka kama waje in wani ya zo ya baka wani abu ka tashi ka ba shi wannan wajen in ka sayar da shi kai cinikin sa ka ci haram don ba ka mallake shi ba intifa'i ka mallaka da shi kawai to shi ma kuma wannan haƙƙi na intifa idan aka tayar da sallah ka zo ba wannan haƙƙin ya saraya daga gare ka ya faɗi ba za ka zo ka ce ai dole a tsare maka wajenka ba ko da kuwa ba ka nan domin haƙƙin daidaita domin shi kanta a masallacin an yi shi tsayar da sallah kuma cika sau yana daga cikin tsayar da sallah saboda haka idan tsare wajen zai bayu ya zuwa ga rashin cika sahu to ya zama to zai bayu ya zuwa ga rashin tsayar da sallah don haka wannan haƙƙin sai ya faɗi saboda haka wanda ya tsare waje in lokacin sallah ya zo sai a sai a shiga a yi sallah ko ba shi da ikon ya zo wato ya ce zai yi rigima aslan ma rigima ba ta taso ba a masallaci wanda zai rigima a masallaci bai ba masallaci haƙƙinsa ba kuma bai cancanta ma har ya zamanto cewa yana zama ya kiyaye waje a cikin masallaci din ba inda har wannan zai sa inda har mai rigima ne a cikin masallaci saboda masallaci ba a gina shi domin wannan ba idan dai har bai ga alfarman masallaci da halartar mala'iku da suke wajen ba har ya zo yana rigima da dan uwansa musulmi sanadiyar da zai samu ma musulmi haramta musu wato saukar rahama inda rigima tsakanin musulmi tana haramta saukar rahama to wannan ya zamanto cewar wato mai mummunan rabo ne ga musulmi Dan haka bai cancanci a ce har ma yana da haƙƙin da zai ce wannan waje nasa bane to amma ya kamata a fahimci wannan cewa idan larura ta sa kana da waje ka fita ka je kafin ka dawo lokacin sallah ya yi to kada ka dauka kana da haƙƙi kan cewar ba za a cika wannan sahu ba za a cika wannan wajen ba dan a daidaita sahu dole ne a cika shi dan a tsayar da sahu wallahu ta'ala a'lam sannan na'am permanent ai babu zancen permanent a masallaci permanent babu zancen permanent ba wanda ke zan permanent babu zancen permanent ta zo da wuri samu guri kai tafiya sannan malam me hukuncin haɗe kafafuwa na mata mata suna haɗe kafafuwa ko kafaɗa kawai suke haɗawa Allah ya saka da alkhairi da annabi Firdaus eh haɗe kafafuwa da kafaɗa wato hukuncin cika sahu da rashin barin kafa wannan hukunci ne da maza da mata duk daidai suke a kai maza da mata duk daidai suke a kai a Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tad'u qurujatin lishaytan kada ku bar kafa ga shaytan barin kafa a tsakankanin mutum biyu a cikin sahu shi yake sa shaidan yana shiga yana yawan wasuwasi a cikin zukatan mutane don haka wannan kamar yadda maza za su haɗe kafafunsu su haɗe kafaɗinsu a barkar su bar kafa a tsakankanin kowane mutum biyu haka mata su ma za su yi a wajen sahu ba a ce don su mata ba ne sai su sau yadda suke so wannan suna bangaren dama waɗannan suna tsakiya waɗannan suna bangaren hagu suke haɗewa haɗewar nan wajibi ne yana daga cikin cika sallah a annar sallallahu alaihi sallam cikin abin da yakan faɗa yana cewa a cin musaffal awwal fal awwal ku cika sahu na farko sannan wanda yake bin sa kuma yana cewa man wasala saffan wasana Allah wanda ya sayar da sahu wanda ya sadar da sahu to shi ma Allah ya sadar da shi da muradinsa saboda ka kun ga wannan magana ce am mai gamewa da ta haɗe maza da mata da ka babu abin da ya fitar da mata da cikin wannan umarni su ma za su yi kamar yadda maza aka ce su yi abinda kawai ba za a ce za a yi ma mata ba shine wato aje ana shashafa kafaɗunsu don a tabbatar sun yi sahu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa ana yana shashafa kafaɗun mutane don ya tabbatar ba wanda ya yiwo gaba ko ya yiwo baya a wajen sahu don a tabbatar an daidaita amma shi ma idan da za a sa wata mace ta yi wannan kamar yadda zamanin sayyidina usman ya sanya wanda yake yi a cikin sahun maza ba zai zama to ya saba da asali na shari'a ba don a tabbatar da kan cewa an nikan da sahu an cika shi an daidaita shi na'am wannan karkacewar da ake a cikin sahun kuskure ne wannan karkacewar da ake a cikin sahun kuskure ne saboda an isa wato an matsi matsin har ya sa wato kafada da kafada ba za su yi level ba sai mutum ya karkace wanda wannan karkacewar zai sa ya kauce daga fuskantar kibla saboda haka idan an yi irin wannan mai fikihu daga cikin 'yan sahu sai ya koma baya ya kyale mutane su daidaita yadda ya kamata amma mutum ya matsa ta wannan ya nuna rashin fikihunsa eh, eh. na'am na'am mata an za su jam'i sai dai su jeru eh mata idan za su jam'i mace ba ta wucewa gaba sai dai su zamanto tana tsakiyar su a cikin sahu haka za su wai wata ta tambaya me dalili a dalili haka haka aka ruwaito sahabbai suna yi ummu salama haka ta yi haka ta yi limanci a tana tsakiya mata suna tare da ita ba ta wuce gaba ba saboda haka wannan ya nuna yanda magabata suka yi ba a samu kuma wanda ya saba mata ba a cikin sahabbai ballantana a ce ishtihadi ne saboda haka wannan ya nuna kan cewa ijma'un sukuti kamar ijma'i ne na sahabbai da aka wato akwai ijma'i wanda ba faɗarsa ake ba ijma'i ne wanda sa ake inda ba samu wanda ya mata inkari ko ya saba masa ba sai zama to tamkar ijma'i sahabbai ne cewa a haka mata suke sallah limaniyarsu a tsakiya take zama ba wucewa gaba take yi ba to tambaya ta biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yace Allah ya kara wa malin lafiya da imani da alramma da alramma amin malam ga tambaya ta mu ne muka yi bulaguro muna yin kasaro amma wa'ansu daga cikinmu ba su yi to wanda ya ja mana sallah sai ya cika sallah to daga cikinmu akwai waɗanda suka tar da raka'o'i biyu na ƙarshe kuma sun zo da niyan kasaro sai suka sallame tare da liman malam shin sallar su ta yi mun gode allah ya saka da alkhairi a wannan idan dai har sun san cewa limamin raka'a hudu yayi ya cika a su kuma suka yi sallah raka'a biyu kawai na ƙarshe da suka samu suka sallame sai sun sake wannan sallar tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as sala wanda ya riski raka'a ɗaya ta sallah ya riski sallah saboda haka da suka riski raka'a ɗaya ta sallah bal har biyu ma suka rika tare da liman sun riki hukuncin sallar liman hukuncin sallar liman ita ce sallah ta gida ta raka a hudu da yi duk da matafiyi ne amma shi yana ganin wannan sallar tafiyar ta fada a kansa saboda haka inda suka sace musulmanci wajibi ne su bishe su cika sallah haka yake duk matafiyi da ya sallah a bayan mai zaman gida mai cika sallah dole ne ya cika sallah inda ya samu raka'a ɗaya tare da shi inda kawai ba zai cika sallah ba idan bai samu raka a tare da shi ba idan ya zo ya tarar da shi ya ɗago daga ruku'u ya dago daga ruku'u a raka'ar karshe kun ga bai samu raka'a ba to a nan wajen ba wajibi ne yayi bai samu hukuncin sallarsa ba bisa makomin abin da ake fahimta daga wannan hadisi domin ya nuna kan cewa wanda bai samu raka'a tare da liman ba to bai samu hukuncin wannan sallar ba to tunda ku bai samu hukuncin wannan sallar ba ta zaman gida saboda haka sai ya koma zai iya yin tasa,ka asali wanda yake ita ta sallar tafiya in liman ya sallama sai tashi ya raka a biyu tunda bai samu hukuncin sallah tare da limu bai samu hukuncin sallar liman ba don haka waɗannan wanda suka yi wannan inda fatawa suka yi tunda akwai kauli a matabar shafi'i da yake cewa za su iya yin haka idan da fatawa suka yi to shi kenan sai su a sallar su tayi amma in kintata suka yi in bisa zato ne ba fatawa suka yi ba duk da akwai kauli a matabar shafi'i su tashi sallah su sake sallah don sun yi aiki sun yi bisa jahilci kuma ba bisa ilimi ba shi kansa wannan kaulin a madadar shafi'i kauli ne mai rauni tunda ya ci karo da abin da ake fahimta daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka waɗannan wanda wannan abu ya same su sai su je su sake wannan sallar a matsayin za su iya sake ta za su iya sake ta a kan farin lafi ce sallar zaman gida a sallar tafiya za su iya sake ta a kan sallar tafiya tunda yanzu za su zo su sallah ne su su kadai amma wannan wanda suka sallame tare da liman ta zamanto musu a matsayin nafila tunda ba su samu sallar farillar ba kamar yadda aka ce a yi ta wallahu ta'ala a'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نسل المؤمنين نعم الله جل وعلا يقول ومن آياته أن يرسل الرياح yana daga cikin ayoyi yana daga ayoyin Allah an yursila biya aikowar iska da yake yi mubashirat wannan iskar wato iska mai sanya albushir wato mai faranta rai da cewa ga ruwa nan zai sauka wal yudhiqakum min rahmati kuma domin ya dandana muku daga rahamarsa wato shine ya saukar muku da ruwa kuma ya saukar muku da amfanin gona ne yawa ku girbi wani tajiri fulku bi amri kuma domin wato jiragen ruwa su gudana su tafi a cikin ruwa bi amrihi da al'amarin Allah wato da nufin Allah wani tarsabu min fadli kuma domin ku nema daga falalar Allah ta hanyar neman arziki da yin su da kuma yin tijara wala allakum tashkurun kuma domin wato ku gode ma Allah domin kaunar cewa za ku gode ma Allah akan waɗannan ni'imomi sai ku kaɗe ta shi da bauta ba ku butulce masa ba kar ku butulce masa kada ku shirka da shi al'ayat jami'i ne na aya abinda ake nufi da aya shine abu wani abu mai ban mamaki wanda yake sa mutum ya juya ya kallo wato ya nazari ya la'akari da shi akan ce fulanun ayatun fil ilmi wani aya ne a ilimi? wato ai ma'ana yana da ban mamaki saboda haka ita aya a bace duk da yake asalin ma'anarta shine addalala abin da yake nuni ya zuwa ga wato abin da yake nuni ya zuwa ga abin an izina da shi to abin da sa yake nuni ya zuwa ga abin an izina da shi din abin da ke cikin sa na ban mamaki ba abu ne wanda yake na al'ada ba saboda haka duk inda aka ce aya abu ne wanda ya cancanta a tsaya a zurfin tunani a kansa to a cikin alkur'ani aya tana zuwa da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko al'ayatun kauniya ayoyi a cikin halittar Allah a cikin sarari na samaniya da ban ƙasa da kuma tasarrufin rayuwa waɗannan su ne ake ce musu al'ayatul kauniya ayoyi na halitta akwai al'ayat da ma'ana al-mu'jizat mu'jizozi waɗanda aka ba mu annabawa kamar sandan annabi Musa kamar rayar da matattu da annabi Isa yake yi kamar tasbihin tsakon kwani da suke yi a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yawaitar abinci da kuma duwatsu suke masa sallama in yana tafiya a cikin masa da darewar wata wanda ya nuna ma kurai waɗannan duk mu'ujizozi ne da kuma shi kansa alkur'ani yadda aka zubin alkur'ani da yadda Allah ta'ala ya bayar da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce bi ma'ana aya ce abu ne mai ban mamaki da yake wato yake da haƙƙin a yi tsokaci a lura a yi la'akari da shi domin a gane abin da ke cikinsa na hikimomi da Allah maɗaukacin sarki ya sanya aya ta uku ma'anar aya ta uku sune ayoyi na hukunce-hukuncen da suka zo a cikin alkur'ani wato ayoyi bi ma'ana hukunce-hukuncen shari'a duk waɗannan kowanne daga cikinsu aya ne bi ma'ana a cikinsa akwai dalala akwai nuni ga wato a kadaituwar Allah da kuma gaskiyar annabcin manzo sallallahu alaihi wasallam to Allah madaukakin sarki a nan ya bayyana ayatul kauniya guda biyar ayoyi na halitta guda biyar ya ambace su cewa suna daga cikin ayoyinsa domin suna nuni akan ikon Allah suna nuni akan kaɗaituwar Allah kuma suna nuni akan ƙaryar shuraka'u cewa waɗanda suke da ƙaryar mushrikai cewa waɗanda suke bauta waɗanda suka sa su a baban tarayya da Allah ba su cancanci shirka da Allah ba domin ba su da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da Allah maɗaukacin sarki yake suna daga cikin ayoyinsa abu na farko aiko da iska iskar nan kuma sai Allah ya ambace ta da sigar jan iskoki to aka ce iskoki ka san bahaushe sai ɗauka aljanu ake nufi eh, to iska sun, ta zo amma da sigar jan'i to kuma eh, gizagizai ai hajjari ne gizagizai jam'in girgije ne yau dai na gyara maka hausa gizagizai jam'in girgije ne amma iska a sai dai za ka ce mata isakai wanda kuma wannan ba hausa ba ce amma dai a mana abubakar gumi allah ya ji kansa shi yana fassara a cikin fassararsa yana cewa iskoki haka yake fassarawa a fassararsa amma su alkali a alƙali malam nasiru mustapha allah ya ji kaifa shi a cikin fassararsa yana fassara ta ne da iska to amma makasudi shine cewa iska iri-iri ce iska suna da yawa akwai iska wadda take ba ta motsi in ya sha yuskinin riha in Allah ya so sai ya dakatar da iska ya tsayar da ita ba za ta yi tafiya ba fa yadlalla ki da ala zahri sai kaga jiragen ruwa sun tsaya cak akan bayan teku sun ƙi motsi saboda iskar da za ta kasa ta tsaya ko kai ne in iska ta tsaya sai ka ɗauki mahuci ko fanka kana haka domin iskar ta taso ka take oxygen to amma to akwai iskar amma ta dakata ta ƙi motsi amma tana nan kuma kamar yadda muka ambata ita iska tana daga cikin larurar rayuwa wanda Allah bai bama wani ikon mallakar ta ba domin idan da akwai wani wanda zai mallaki iska in yayi fushi da kai ya hana ka kafin ka ba shi hakuri ka ce Allah ya baka hakuri ka dawo min da iska ka riga samu saboda haka cikin rahamar Allah sai ya sanya iska da ba za ka iya haƙura ba za ka iya jurewa babu ita ba sai sanya babu wanda yake da iko da ita amma ruwa za a samu wanda yake da iko da shi za a samu wanda zai iya hana ka to amma in ya hana ka za ka iya samun ka ta wani wajen shi ya sai Allah ya sa za ka iya rayuwa lokaci mai tsawo baka buƙaci ruwa ba in har larura ta sanya ka kwana goma kamar yadda su suke nunawa waɗansu ma suka ce har zai kai an wata ɗaya abinci kuwa wanda za a iya hana ka sai Allah ya sa haƙurinka da shi ɗan takaitacce ne kwana uku galibin mutane za su iya zama babu abinci domin wannan idan wani ya hana ka to akwai hanyar da a afwan shi abinci shine za ka yi kwana goma don watakila kafin ka samu wanda zai baka sai ka sha wahala amma ruwa kwana uku in kai baka sha ruwa ba za ka galabaita to shi yasa in wani ya hana ka Allah sai ya sanya akwai damar kanta za ka iya samu a wani waje kuma shi yasa shari'a ta zo da haramcin a hana rarar ruwa na ha an fadlil ma rarar ruwa wanda take da shi baka bukatar ka ce za ka rike shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan to almuhimmi kun ga daga iska akwai wanda take ba ta motsi akwai wanda take zuwa da sanyi akwai wanda take zuwa da zafi akwai wanda take zuwa da guguwa akwai wanda take zuwa da guguwa wanda ake ce mata asifa ja'at tarihun asifun wa ja'ahum al-mawj min kulli makan sai wato iska wadda take mai tsanani sai ta zo musu kuma shine wadda zaka ga wata daga ciki ma tana tashi kamar guguwa wadda in ta shigo in ta taba in ta biyo ta kan abubuwa za ta sama da su ta halaka su ta motoci sai ka ga idan guguwa ta taso ta yi sama da su ta buga su a kasa irin wannan iska ce za ka ga tana tsubtige bishiya to saboda haka a shahid iska iri-iri ce shi yasa nan Allah ya jan su to kuma sunna ta gabata kan cewar in dai ka ga Allah ya ambaci iska da sigar mufradi iska daya to ta azaba ce ah, in dai da fi ah, fa arsalna alaihim rihan sarsara fi ayyamin nahisa muka turo musu da iska mai tsananin sauti to ta halaka ce amma in dai ta rahama ce to Allah yana ambatanta da figar jam'i wallahu alladhi yursilu riyaha mubajjir wallahu alladhi wa huwa alladhi arsala riyaha ah, bushran بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا دكما وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا to kaga duk zaka ga ana tana zuwa da sidar jam'i kamar ana to ayoyin da Allah ya ambata guda biyar na farko din wato aiko da iska ba wanda yake da ikon ba wanda yake da ikon aiko da iska in ba Allah ba ba wanda yake da ikon aiko da iska sai Allah Shi ne kadai yake aiko da ita ta yaya Allah yake aiko da iskan nan ba wanda yake da control kan tafiyar duniya wanda a cikin yadda duniya take jujjuyawa da tafiyarta da kuma da kuma yadda tasirin abin da ke cikin yanayi cikin atmosphere wannan yake kawo tasirin yadda iska take kaɗawa to ba wanda ke da iko akan wannan sai Allah ba wani laboratory da zai tsaya yi a ta wanda suke da awar kan cewa suna ruwa the rain makers kasan suna suna bugon kirji cewa su ma suna ruwa suna ruwan sama wata ran mun haɗu da su a wata ran mun haɗu da da su lokacin da wata ran muke wata tafiya ta muke wata tafiya a a kasar Switzerland suka zo suka yi nuni ga sarkin kano a lokacin da sarkin kano muhammadu su cewa in yana so za a zo a rinka masa ruwan sama a kano wajen suna yin ruwan sama to in ka ji bayanin su za ka fahimci kan cewa wato duk yana daga cikin rudu da ake so a yi dan adam ta wani ruwa suke yi ba wani ruwa suke ba idan wato iska ta haɗo hadiri ya yi to suna shakka zai sauko ko ba zai sauko ba su sai su hau jirgin sama akwai wani abu da suke sanyawa wanda zai sanya nan da nan hadirin wato ya zagonye ruwa ya sauko amma wai su ce su ne za su motsar da iska da za ta tayar da girgije zuwa ga sama ba su ce suna wannan ba amma sun ce suna ruwa to in ka ce za ka yi ruwa ba ka haifar da girgije ba wani ruwa ce ai in dai za ka yi ruwa shine ke wannan kamar yadda ayan nan gaba za ta zo Allahu nabi yursilu riyaha fa tusiru sahaba to wannan Allah ne kaɗai saboda aka aya na biyu shayar da ruwa ɗanɗanawar rahmar Allah a saukan muku da ruwa sannan ruwan ya fitar da tsirrai shine ne wani yuge ƙasun min rahmati aya ce ta biyu babu wanda zai yi wannan a fara'aikun ma ta harufu a an ta zira unahu an na hannun zari launa sha'a'u na ja'al na hukusa man fazaltun ta fakka hun inna na muhuramu na zan na hannun maharomu kuna duba ba dubawa ne ku duba ni labarin abin da kuke nomawa ko ne kuke noma shi ku fito da shi ko kuma mune muke da mun so sai mu sanya shi ya fito rigagge wanda yake ba zai yi amfani ba sai ku wayi gari kuna mamaki yaya aka wannan inna la mughramun mun ci bashi mun zo mun yi noma yau gashi an hana mu bal nahnu mahrumun a'a wato an hana mu ne amfani saboda haka wannan ma rahama ce ta Allah na biyu wal tajriyal fulku bi amrihi na uku kai jiragen ruwa su rinka tafiya da al'amarinsa idan babu iska jiragen ruwa ba za su iya tafiya ba kwane ba zai iya tafiya ba in babu jirgi in babu iska haka zalika ba manyan jiragen ruwa ma da kuke gani ba za su tafiya ba idan babu iska duk da injin da yake tuka saboda haka wannan yana daga cikin ayoyin Allah wani tabtaru min fadlihi kuma domin ku nema daga falalarsa aya ta hudu kenan domin a cikin tafiya ta jirgin ruwa a nan kuke nema falalar Allah abubuwan da ake nakalin abubuwan da ake safara da su kontenoni da ake kawowa ta jirgin ruwa sun ninka ninkin ba ninkin abin da ake tafiya da su ta sararin samaniya da kuma a doron kasa yawa yawan abin da ake nakalinsa ake tafiya da shi na kasuwanci ta jirgin ruwa ake yi ta ruwa ake tafiya da shi to saboda haka ta cikin jirgin ruwan da Allah ya hore muku iska kuke tafiya suke tafiya da al'amarinsa da al'amarin Allah wato da ikon Allah da kudura Allah Allah ne ya sanya Allah ne ya sanya wato ka'idar flotation ka'idar iyo akan ruwa ta to a inda take a inda take wanda da Allah zai canza wannan da alal misali cikin ruwa da ba ce ba ruwa ba da ba ce abinda muke ganin tafiyar jirgin wannan ba zai yiwu ba kuma ilimin da ake kun san ilimi ne guda fannin ne na ilimi guda da ake ce masa fluid dynamics yanda wato ake tafiya a cikin jirgin ruwa fanni ne na physics da ake ilimin sa kuma duk wanda ya duk wanda ya duk wanda ya civil engineering ko mechanical engineering dole sai yayi fluid dynamics ya san yanda wato abubuwa suke tafiya a cikin ruwa waye fluid dynamics tunda ai kana kana karanta yadda Allah ya tsara halittar sa to wannan yadda Allah ya tsara halittar ta shine bi amrihi al'amarin na Allah wanda ba na wani bane ba United Nations ne suka kawo ba ba kamfani ne ya kawo ba ba wani ne ya kawo ba Allah ne ya tsara tsarin sa a haka to aya ta hudu kenan sannan aya ta biyar wala allakum tashkurun dan ku gode ma Allah shi kansa Allah ya tsara maka abu da za ka gani ka yi godiya a gare shi aya ce ta Allah domin wannan mabuɗi ne na ka samu ƙari daga Allah kuma mabuɗi ne na ka samu istiƙama ka samu kyakkyawar sifa tunda sifar godiya ga Allah sifar godiya ga Allah tana daga cikin maqamatul ihsan tana daga cikin darajoji na kusantar Allah na samun kamala na ɗan adam domin ɗan adam yayin da ya zama to ne ya kai makamin shukur makamin godiya ga Allah wato ya kai makamin wato itikani kyautatawa ya daga cikin makamatin ihsan tunda Allah ya ce wa qalilum min ibadiyash shakur kadan ne masu yawan godiya daga cikin bayana kuma Allah ya daga cikin bayina kuma Allah ya yabi ɗaya daga cikin annabawa wanda yake ulul azmi ne min rusul yace masa innahu kana abdan shakura hakika ya kasance bawa mai yawan godiya ga Allah annabi Nuh to kaga ya nuna cewa abinda zai sanya ku ku zamanto bayan Allah masu godiya wannan ni'ima ce daga Allah saboda waɗannan ayoyi guda biyar wanda Allah ya ambace su a cikin wannan ayar guda ɗaya wannan wato ya nuna manya-manyan ni'imomi na Allah da ya yi ma bayansa to kuma ne daga cikin fasaha da balagar alkur'ani a cikin aya guda a jero maka ni'imomi guda biyar wanda kowanne daga cikinsu da za ka tsaya ta zurfin bincike a ciki za ga irin abubuwan da za ka fito da su na ilmai da kuma fa'idodi to sannan Allah ta'ala ya ce walaƙad arsalna min qablika rusulan hakika lallai wannan Allah ya yi rantsuwa ya ce mun aiko da manzanni gabaninka ila ƙaunihim ya zuwa ga mutanensu fa ja'uhum bil sai suka zo musu da hujjoji bayyanannu fantaqamna min alladhina ajramu sai muka yi a kan waɗanda suka yi laifi laifin wato ƙaryata manzanni da rashin sallama musu da rashin biyayya a gare su wa kana haƙƙan alaina nasrul mu'mini kuma haƙƙi ne tabbas akan mu taimakon mu'minai bayan da nasara ga mu'minai Allah maɗaukakin sarki yayin rantsuwa da wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya gaya ma waɗanda suke ji dan an sanya su a matsayin wanda suke inkarin Allah ya aiko manzanni shi yasa sai Allah ya rantse kamar wato ba su san haka ba ko kuma sun yi inkarin Allah ya aiko manzanni sai Allah ya rantse wallahi tabbas mun aiko manzanni gabanin kai zuwa ga mutanen su maksudin wannan ba maksudin wannan ayar shine a hakurkurtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gabanin ka Allah ya aiko manzanni da hujjoji bayyana bayyananu kamar yadda shi Allah ya aiko shi zuwa ga mutanen ka da hujjoji mabayyana su ne shi ne alkur'ani to kuma ba zai kyale shi ba kamar yadda bai kyale sauran manzanni ba bai kyale waɗanda suka karyata shi wanda suka karyata su sun yi nasara a kansu sun dakusar da hasken da suka zo da shi ba bal Allah ya tsaya ya taimake su ya ba su nasara kuma waɗanda suka yi laifi da karyata manzannin da rashin bin al'amarin da rashin bin saƙon da manzannin suka zo da shi Allah madaukakin sarki ya musu intiqa wato ya ɗauki fansa ya yi musu azaba ya yi maganin su to kamar haka Allah zai yi maganin waɗanda suke ijirani waɗanda suke manyan laifuffuka na yin shirka da karyata manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya rubuta a kansa cewa haƙƙi ne wajibi a kansa cewa zai taimaki mumini a cikin wannan bayanin cewar Allah ya wajabta ma kansa akwai nuni ga rahmar Allah saboda Allah babu wani abu wanda yake wajibi a kansa sai dai abin da ya wajabta ma kansa to daga cikin abin da Allah ya wajabta ma kansa shine Allah ya wajabta ma kansa jin kan bayi kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ya rubuta ma kansa rahma wato ya ce sai yayi rahma kafin yayi ukuba sai yayi rahma kafin yayi ukuba sabaqat rahmati ghadab sabaqat rahmatuhu ghadabahu wato rahamar Allah ta riga fushinsa wannan haƙƙi ne abu ne wanda Allah ya wajabta makansa ba wanne ya wajabta ba ba cancanta muka yi ba Allah ya yi wannan rubuta makansa Allah ya kamar yadda ya zo a hadisin Mu'az manzon Allah sallallahu alaihi ya tambaye shi yace atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah kun san me ka san menene haƙƙin Allah akan bayi menene haƙƙin bayi akan Allah sai shi Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzon su suka fi sani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa haqqul ibad haqqullahi 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa kada su tarayya da shi da komai wa haqqul ibadi 'ala Allah haƙƙin bayi akan Allah Allah yu'adhiba man abadahu wa lam yushrik bihi Allah yu'adhiba man lam yushrik bihi shay'a kada ya azaba ga wanda bai yi tarayya da shi da komai ba to wannan Allah ya rubuta ma kansa cewa duk wanda ya haɗu da shi bai yi shirka ba ba zai masa azaba ba to amma ai mu duk halittar Allah ne abin da yayi da mu duk yayi da mu daidai ne don ba wanda zai tambaye shi akan halittar sa da za mu yi tauhidin kuma Allah ya azabtar da mu Allah ba zai zalunce mu ba zai zalunce mu ba amma ya rubuta ma kansa yana daga cikin rahamarsa ya rubuta ma kansa cewa idan muka yi idan ba idan ba mu zalincin wajen tauhidi ba to ba zai mana uku ba ba zai azabtar da mu ba to kamar nan haka zalika ya rubuta ma kansa cewa sai ya ji kanmu kafin ya mana uku ba saboda haka yake karɓar tuban mu idan ka tuba sai Allah ya karba in ka sake tuba sai Allah ya karba kafin ya yi masa azaba sai ya yi ta masa rahama ya yi ta karɓar tubanka saboda haka wannan yana daga cikin wato abinda zai sanya mana san Allah jalla wa'ala ya sanya mana ƙaunar rahamarsa to daga cikin abinda Allah ya wajabta a kansa shine cewar wato shi ya rubuta ma kansa cewa haƙƙi ne wajibi a kansa akan ya taimaki muminai akan wanda duk suka yi musu ta'addanci kuma ya ba su rinjaye akan duk wanda ya saba musu ya tsirar da su kamar yadda Allah madaukakin sarki yake inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد مو والله زام شيء مكمن ذنم da waɗanda suka yi imani a nan rayuwar duniya da kuma ranar da shaidu za su miƙe a gaban Allah wato ranar tashin alkiyama ولقد سبقت كلمتنا كلمتنا لعبادنا mursali innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun to kun ga wannan ya kunshi bishara kenan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ba zai bar shi ba Allah zai ba shi nasara Allah zai taimake shi kuma abin da ya tabbata kenan duk wanda ya karanta tarihi zai gani yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara shi shi kadai da irin yadda aka masa da tsangwamar da aka masa da korarsa da aka yi da yadda ya je tsari aka turo yara su masa rotsi duk da wannan bayan kuma ga shi shi ne wanda yake shugaban manzanni baki daya shugaban bani adam da baki daya amma Allah ya sanya masa ya shiga cikin wannan ya yi haƙuri saboda Allah ya rubuta a cikin sunnarsa cewa nasara tana tare da hakuri ya yi haƙurin saboda haka yayin da nasara ta zo masa bai zamanto ya yi nasarar irin nasarar wanda yake fariya da alfahari ba bal nasarar wanda ya san cewa Allah ne ya taimake shi to wannan ayar ta ƙunshi wannan hikimar kawo wannan ayar a tsakankanin ayoyi da suke maganar wato a gaskiyar tauhidi da ɓacin shirka shine don a nuna cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da ƙoƙarinsa na bayyana ayoyin Allah da suke nuni akan kaɗaituwarsa da kuma suke nuni akan karyar shirka da ɓatan da ke cikin shirka da kuma babu abin da zai same shi duk tsangwamar da za a yi masa duk irin karyata shi da za a yi waɗanda suke ma'alla laifi ta hanyar rashin gaskata shi da ci gaba a kan shirkarsu to Allah zai musu intikami kamar yadda ya ga manzanni da suka zo a gabani saboda haka a tsakankanin wa'azin da Allah ta'ala yake yi kuma sai Allah yake yin rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna matsayinsa a wajen Allah da kulawar da Allah yake bashi to dama haka alkur'ani yake zuwa don ya daure zuciyarsa Allah ya karfafa wato ya bashi abin da zai karfafa shi ya ɗaure zuciyarsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da duk ya karanta alkur'ani yake cike da bishara yake cike da karsashi har ya zamanto cewar in ya tashi yin kyauta a lokacin kai ta ce iska ce da aka sako ta kamar yadda abdullahi bin abbas yake cewa wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da jibril yake haduwa da shi ya yi mudarasar alkur'ani ya karanta masa alkur'ani ya fi yin kyauta bisa iska da aka sake ta ba abin za a tambaye dama shi an tambaye shi komai baya cewa a to na kuma yayin da ya karanta alkur'ani ya ji irin wannan wato kulawa ta musamman da Allah yake masa sai ka ji wadaka ta ishe shi ba abin da ma me zai rike da duniya me yake nema a duniya to wannan shine wanda duk Allah madaukakin sarki ya ba shi sanin Allah ya ba shi wadatuwa da Allah ya ba shi gamsuwa da wadatuwa da ayoyin Allah sai ga duniyar gabaki daya wato ta zo wulakanta a hannunsa in yana da ita gabaki ɗaya a hannunsa zai iya bayar da ita to wannan ya nuna irin gaskiyar da ke cikin alkur'ani da irin karfin nan, a cikin zuciyar mumini don haka bayan Allah mu rike wannan littafi mu rike tilawarsa kuma mu ƙoƙarin sanin ma'anoninsa muna aiwatar da shi a cikin rayuwarmu Allah zai ba mu wadata da babu wadata kamar ta Allah zai ba mu wadatar zuci wanda duk abin da ake ta hankulu ake ta rigima a kai wani rashin wannan wadatar zuci shi sa za ga ake ta rigingimu a kan neman wato 'yan mukamai kaɗan mukaman nan da ake ta yi ake ta fafutuka a kansu 'yan ƙananan mukamai wanda shekara hudu shi kenan za ka tattara yana naka naka hmm, ka fito a nuna maka alama dole za ka fita wannan duniyar a daina ta nan gaba ma in ka zo za ka wuce a ce malam ina za ka duk wannan abin da ake tar jingimu a kai za ka kan cewa ba komai komai ba amma ba abin da zai sanya maka wannan ka same shi ke ka samu wadatuwa da Allah jalla wa ala to ɗaya daga cikin hanyar samun wadatuwa da Allah shine karanta ayoyinsa da zurfin tunani akan waɗannan waɗannan ayoyi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka haska zukatanmu da hasken alƙur'ani sannan Allah ta'ala ya ce Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis samai kayfa yasha'u wa yaj'aluhu kisafa ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين وانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لولوا فرأوه مصفرا لولوا من بعده يكفرون الله يتي الله الذي يرسل الرياح Allah shi ne wanda yake aiko da iska nan ma ya kawo ta da jami wato iska daban-daban tana kadawa ta nan da ta Allah shi ne yake aiko ta ba mai yin wannan sai Allah in akwai wanda zai iya yi ya zo ya magana isan da zai jawo iska ya motsa ta babu mai yi sai Allah fatosiru sahaba sai wannan iskar sai ta motsar da girgije sai ta motsar da girgije wato ta yayyada shi shine motsa shi inda take ka ga yana tafiya nan yayi nan ya haɗe nan wajen fatufiru sahaba fa yabsutuhu fi sama sai ya yayyaka shi sai ya wawwatsa shi a cikin sama aluhu ki safar in ya wawwatsa shi a cikin saman nan sai kuma ya sanya shi wato turi turi yana hauhawar juna kamar yadda aka lafi sun mai aluhu rukama sai ya ganshi yana hauhawar juna ya in yayi wo kasa kamar zai faɗo kamar abu ne zai faɗo musamman in kai tafiya wato a wuri wanda yake mai zuwa su irin wajen irin su jos irin su mambila din nan in ka ga inda girgije yake yayin da zaka zamanto kusa da shi in kai sama yanda zaka gan shi za a ga abin mamaki yanda Allah madaukakin sarki yake wannan wa yaj'aluhu kisafan ya sanya shi wato a kifa yanki yanki mai hauhawar juna fasarar wadda ya khuruju min khilali sai ka ga ruwan sama wato sai ka ga ruwan sama mai dugowa yana fitowa a tsakankaninsa ba yana kwararowa ba don in ya kwararo ga baki daya sai ya haɗe ƙasa amma yadda Allah yake saukar da shi ba ma za ka ga alamar saukarsa ba sai dai kawai ka rinka ganin tarfatsinsa yana tashi ƙananan ƙananan tarfatsi amma sai ka ga ya jike ƙasa ga baki ɗaya fatar alwada ya khruju min khilali fa a asaba bihi man yasha'u min ibadihi idan ya samar idan ya samar da wanda idan ya samar da shi da wannan ruwan ga wanda ya so daga cikin bayansa idan ya samar musu wato ya koro musu shi wanda ya so daga cikin bayansa idan ya hum shiro sai ga su suna farin ciki sai ga su suna murna hmm. an yi mana ruwa an yi mana ruwa sai ga ana ta murna kuma sai ka ga ya tsallake waɗansu inda za ka gane cewa abin na tsarinsa ne sai dai tsallake waɗansu ya kai ma waɗansu wata ran sai ga an yi ruwa a nan da zaki ko ko dugo ne ko kama wata ran ga an yi ruwa a nan mm, can a wajen su a mariri da sauransu ba abin da ya so to da ke rike unguwar ku ce wa in kaɗu min qabli an yunzala alaihim min qablihi lamublisin wa in kuma hakika su sun kasance gabanin a saukar musu da wannan ruwan min qablihi gabanin wato aiko da iskar da saukar da ruwar la mublisin hakika sun kasance masu ɗebewar hasu masu ɗebewar kauna da cewa za su samu shayar da ruwa wato suna ta roƙon ruwa suna ta neman a shayar da su ta dukkan hanyoyin iskar suna ta kama ne shine na bi ce sun yanke kauna sun san ba za su iya makan ruwan sama ba ba za su iya makan ruwan sama ba Allah ne kadai yake yin wannan to sai Allah ta'ala yake fanzur ila asari rahmatillah duba ka gani ka ga gurabun rahmar Allah kaifa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha yaya Allah yake rayar da kasa bayan mutuwarta wato bayan kekashewarta wato Allah yake rayar da ƙasa da tsirrai da kore ta koma koriya shar bayan da ka zama to ka sassa ta zama to wato a ruwan kasa kasa in ka duba ko ina sai dai ka ganta ruwan kasa kasa yanzu ka zama to kore ya shar kore kuma alama ce na rayuwa kore yana daga cikin alamar rai shi yasa ɗaya daga cikin istikafin sunan annabi al-khabir shine cewar waɗansu riwayoyi sun nuna kan cewar wato idan ya taɓa waje wajen sai ka ga ya zama to kore shar sai Allah ya rayar da shi daga cikin mu'jizozin da shi kuma Allah ya bashi annabin Allah al-khabir shi yasa aka kira shi al-khabir daga daga khudra wato launi na kore launi na kore yana daga cikin launi da yake nuna rayuwa to Allah ka duba haka yadda Allah yake rayar da kasa bayan kekashe wata bayan mutuwarta to sai Allah yake inna zalika la muhyil mauta wannan wanda ya rayar da kasa bayan mutuwarta to lallai mai rayar da matattu ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai wannan kuma ya ishe mu aya wannan ya nuna mana Allah mai iko ne akan dukkan komai domin ba wanda zai iya yin wannan in ba Allah jalla wa ala ba to kuma ya nuna mana girman wannan kudura tasa to sannan Allah ya ce wala in arsalna riha da za mu aiko da iska fara'auhu musfarra sai su ga wannan iskar ta yi fatsi-fatsi laballu min ba'dihi yakfurun da sai su wuni a bayan wato iskar da aka aiko a bayan wannan fatsufatsin da suka gani na iskar suna wato masu kafircewa wato suna masu inkarin abin da ya gabata na ni'ima sai ka ce da ba su ne Allah maɗaukakin sarki da ya yi musu ni'ima ba wato da Allah zai aiko da iska wadda take ta azabtarwa ita ce wadda za su ganta musfarran fasu ita ce iska da take tasowa a ne daga wajen hamada wanda ake ce ma iskar take iskar saba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya halakar da adawa da iskar wato wa ulikat adun bidabur an halakar da su da iskar da take zuwa ta baya wato iskar da take zuwa ta gabas kenan wanda ita ce ta halaka amma iskar da take zuwa daga jihar teku kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka roto a hadisin muwatsa idan an sha'ad bahariyatu thumma sun matayan ثم تينمت فتلك عين ko budaiqa idan wato iska ta taso daga jihar teku daga yamma kenan sannan teku kudu to wannan iska ce wannan wato ruwa ne wanda yake mai farara da yawa daga yadda iskar take bugawa to Allah nan Allah ta'ala yake da Allah zai aiko da iska wanda za su ganta tayi yi fatsu-fatsu ta ruwan dorawa, wato ma'ana sai dai ka ga ƙura a cikinta ba wanda take motsa girgije ba ce ba irin wacce ba ce wanda take zuwa da bishara wannan iska ce wanda take zuwa da azaba to da sai a wannan sai ka ga sun zo kuma sun manta da ni'imar Allah suna inkarin ni'ima maimakon su koma ya zuwa ga Allah su ce Allah muna roƙonka mun tuba Allah ka shayar da mu amma sai ya zama to suna wato ƙaryata ayoyin Allah to kuma wannan ishara ne ga halin ɗan adam cewa mai manta ni'ima ne yayin da Allah ya masa ni'ima wa idza azaqna an-nasa minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur idan muka ɗanɗana ma mutum rahama sannan muka cire wannan rahamar daga gare shi muka kwace ta kuma na za'ana minhu wai za a zaɓinan nasara wai za a zaɓinan insanin nuna rahmatan kuma na za'anaha minhu innahu la ya'usun kafur Lalle shi ne ɗebewar ƙauna ne mai butunci kamar da Allah bai yi masa ni'ima ba sai ya yanke kauna ya ce ai ni na mutu na lalace ai kaza sai dai ka ji ta jin kuka da rashin godiyar Allah a harshen sa da kuma butulce ma Allah akan ya manta da da Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima to wannan hali na ba hali ne da ya cancanci mumini ba to kuma a cikin ayoyin da ke cikin iska a cikin abin da ya wajaba wato mu yi la'akari da shi a wannan bigiran shine abin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da idan ya ga iska ta taso Allah ta'ala ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Ubay ibn Ka'ab a cikin sunan Tirmidhi ce idan ya ga iska ta taso sai ya ce Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa min sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih Allah muna roƙonka daga alherin wannan iska da alherin da ke cikinta da alherin da aka umarce ta da shi muna neman tsarinka daga sharrin wannan iska da sharrin abin da ke cikinta da sharrin abin da aka wato aka umarce ta da shi wannan ita ce addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna lalle kar mu zamanto falallu daga irin waɗannan abubuwa da suke gudana a cikin alkawun da abubuwan da suke gudana a cikin kauni shi yasa addu'o'in yau da addu'o'in safa da yamma da addu'o'in wuni da dare wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wanda suke cikin dafan amalul yawmi wal laila kamar amalul yawmi wal laila na Imam nasai da amalul yawmi wal laila na Imam Ibn Sunni da kuma wanda aka tsamo shi kamar littafin al-azkar na Imam Nawawi ko kuma wanda aka aka dada ƙara rairayo shi a cikin hisnul muslim min azkarin kitabi wa sunna na a sheikh sa'id ibn wahab al-qahtani rahmatullahi ala jami duk ya kunshi irin wannan to musulmi kai ya zama to marar yayin da irin waɗannan ayoyi suka zo wato ya rinka ya rinka izina da su yana komawa ya zuwa ga Allah to sannan Allah ta'ala ya ce fa innaka la tusmi'u فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله يكفى فإنك لا تسمع الموتى تدعى كي يا رسول الله كي, ما كي با مجير دا مسكتو بني وتواند تنسو سكا موتو سبو دا رشن إيماني domin mai ambaton Allah da wanda baya ambaton Allah kamar rayayye ne da matacce wanda baya ambaton Allah kamar matacce ne to wanda yake matacce ba ka jiyar da shi wato jiyar wanda za ka amfane shi wala tusmi usumma du'a ba ka ba kuma ka jiyar da wato wanda yake kur wanda yake kurma ba ka jiyar da shi kira idan wallan mudbiri yayin da suka juya baya suna masu juya baya su tafiyar su ko ka kira su alhali kurame ne ba za su ji ba saboda ba za su ji saboda ba su da alar ta ji to haka zalika wanda ba shi da alar ji ji wanda yake mai amfanarwa ji wanda yake mai amfanarwa to duk ayoyi da za ka gaya masa duk wa'azi da za ka yi masa ba za ka ji yadda shi ba wa ma anta bi hadi al-umi an dalalati kuma kai ba ne shiryar da da makafi bane ga barin bakan su wanda suke sun makance a cikin bata ba za ka shiryar da su ka nuna musu hanya ba don ko ka nuna musu hanya sai su ce ba kai ne dan ba kai ne dan jagoran mu ba za mu bi ka ba in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun kai baka jiyar da kowa sai wanda suke imani da ayoyinmu don haka suka zamanto su musulmi ne su ne kadai kake jiyarwa ko su ne suke amfana to kun ga muhimmancin wato ambaton Allah ke muhimmancin zikiri zikiri shine zai rayar da zuciyarka shine zai sa ka ji wa'azi amma yayin da ka nisanci zikiri to wannan zai sa ba za ka ji wa'azi kuma duk ayoyi da za a gaya maka ba za ka amfani ta ba shi yasa sahabbai suka rinka gargadin mutane na tabi'ai daga sauraron waka suke cewa waka tana haifar da munafunci a cikin zuci kamar yadda ruwa yake yake tsirar da wato tsiro waka ita za ta sa zuciyar ka ta kace imani ya fita sai zamanto idan ana yin wa'azi ana karatun alkur'ani ko gidan ba za ka ji komai ba kuma ana wa'azi kaga mutane suna ta girgiza kai suna ta tafirantuwa da wa'azi sai ka ce wai menene waɗannan suke ne ke faruwa ne saboda zuciyar ta mace to wannan shi ne hakika don haka ka yi ƙoƙari ya zamanto cewa ka, tana da rai kana mai sauraro sauraro da zai amfane ka kuma kana mai basira gani wanda yake zai sanya ka ka gani ka ga aya kuma ka yi imani da ita kar a nisa da wa'azi kar a nisa da karatun alkur'ani kar a nisa da zikiri Allah maɗaukacin sarki ka rayar da zukatanmu ka sanya haske a cikin zukatanmu ka girmama haske a gare mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نروب أنك أولا رانا تجومع الله كاكاوم wannan rana. ka kawo mu wannan sa'a wadda kake karbar addu'a a cikinta Allah ka karba addu'o'in mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah muna roƙon ka ka kan mu ka ji ka kan iyayen mu Allah ka shirye mu ka shirye zuriyar mu Allah muna roƙon ka ka gafarta mana zunuban mu wanda suka gabata da wanda suka jinkirta Ƙanana da manya wanda muke da gangan da wanda muke bisa kuskure na farkon su da na karshen su da ma wanda mu ba mu sani ba kai ne ka san su Allah ka yafe mana ka gafarta mana Allah ka shigar da mu cikin rahamarka Allah rahamarka ta gabaci fushinka Allah kai mana Allah ka ji mu Allah kar kai fushi da mu Allah muna neman tsari da yardarka daga fushinka muna neman tsari da afuwarka daga ukubarka Allah muna neman tsari da rahamarka daga saukar azaba akan mu Allah muna roƙonka ka amintar da mu daga azabarka Allah ka amintar da mu daga dukkan bala'i Allah ka amintar da mu da bala'i a cikin rayuwarmu Allah ka amintar da mu daga bala'i a cikin iyalanmu Allah ka amintar da mu daga bala'i a cikin addininmu Allah ka amintar da mu daga bala'i a cikin dukiyoyinmu da 'ya'yanmu da kuma dukkan al'amuranmu ya rabbal alamin Allah akwai 'yan uwanmu waɗanda suke mana wasu ci mai musu addu'a Allah ka biya musu bukatunsu Allah a cikin wannan majalisi majalisi ne na karatun alkur'ani mun gabatar da bukatunmu yayin da muke karatun kuma muna ƙara gabatar da bukatunmu yanzu a wannan sa'a da muka gama wannan karatu muna roƙonka Allah ka amsa mana Allah kamar yadda kai alƙawari kan cewa rahama tana sauka a cikin majalisi irin wannan Allah ka gane mu da wannan rahama Allah kamar yadda manzon kai ba mu labari cewa mala'iku suna halartar wannan majalisi Allah ka azurta mu da ta'aminin su a cikin addu'o'in mu Allah ka karɓi Allah ka biya mana bukatun mu akwai waɗanda suke neman aiki sun gama NYSC ba da certificate ba aiki Allah ka ba su akwai masu neman akwai tayar da jaru jarinsu saboda jarinsu ya kare Allah ka tayar da jarinsu akwai wanda bashi ya mamaye su muna roƙonka Allah ka biya musu akwai waɗanda suke cikin rashin lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ga baki ɗayan mu ma muna roƙonka Allah ka inganta lafiyar jikinmu ka inganta lafiyar jinmu ka inganta lafiyar ganinmu ka inganta lafiyar zukatanmu ka inganta lafiyar hankulanmu Allah ka amintar da mu daga kamuwa daga miyagun daga miyagun cututtuka rahmatuka ya arhamar rahimin Allah masu neman aure Allah ka ba su Allah zawarawan mu maza da mata waɗanda suke neman aure Allah ka haɗa su da na kirki Allah ka yassare musu samun aure Allah ka yassare musu Allah muna roƙonka ka yassare mana dukkan tsanani dukkan abin da ya tsananta a gare mu Allah ka yaye mana dukkan abin da ya to kunci ne a gare mu Allah ka yaye mana Allah ka sanya mana mafita daga dukkan kunci Allah ka sa ƙarshen mu ya to kyakkyawa Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka ba mu albarka Allah ka ba mu rayuwa mai albarka Allah ka sanya mu cikin waɗanda rayuwarsu ta yi tsawo kuma aikinsu ya kyautata Allah ka sanya mu cikin waɗanda rayuwarsu ta yi tsawo kuma aikinsu ya mugusta Allah ka azurta mu mu da tuba kafin mutuwa ka azurta mu da tu Allah muna roƙonka ka azurta mu da kalmar shahada yayin mutuwar mu Allah ka azurta mu da hutu bayan mutuwar mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا, ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قرب ولا هادي لمن أضللت ولا مذل لمن هديت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة ونسألك الأمن يوم الخوف اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا وأجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وعلى المرسلين والحمد لله رب العالمين